annabi alayhi salatu wassalam ya gaya mana in kai mafarki mai kyau za ka yi abubuwa guda uku in kuma kai mummunan mafarki za ka yi abubuwa guda biyar in kai kyakkyawan mafarki na farko ka fara godewa Allah da kai kyakkyawan mafarki ko aka yi maka kyakkyawan mafarki ka ganka kana sallah ko kana azumi ko kana fidda zakka ko kana aikin haji ko ka yi sujjada ko kana karatun qur'ani ko kana wato kusa da haske ko wani abu dai da da zahirinsa mai kyau ne ko kuma ishara ce da nuni yan manuniya ce zuwa ga abu mai kyau to duk wannan ana fassara shi a matsayin an yi mafarki mai kyau wanda ya kamata ka godewa Allah akan wannan mafarki da kai sannan kuma kai murna kai farin ciki kai murna kai farin ciki cewa ka ga abu mai kyau sannan abu na uku ka iya zantawa mutane ka ma gaya musu ka iya ma gaya wa mutane cewa lalle na yi mafarki mai kyau amma fa waɗanda za ka wa za ka gaya wa masoyinka ne ko mai ƙaunaka wanda zai murna ya ji daɗi cewa kuma ya taya ka addu'a cewa wannan abu da ka gani na mafarki Allah ya tabbatar da shi sannan za ka iya mafarki amma fassara mafarkin da abin da ake maka nuni a mafarkin zai faru ba zai faru ba sai bayan an ɗauki shekaru wato zai iya zama sai bayan shekara ɗari ma ko bayan shekara arba'in wani mafarkin ma alherin sai akan 'ya'yanka ko kan jikokinka sannan za ka ga alherin annabi yusuf alayhis salam ya yi mafarki amma mafarkin bai tabbata ba sai bayan shekara arba'in kun ga ashe kenan ba dole dan na yi mafarki yau na ga wani abu kyakkyawa a ce gobe ko jibi ko gata abin zai faru ba za ka iya mafarki kyakkyawa amma ba za ka ga kyakkyawan abin ba sai bayan shekaru wani ma abin kyakkyawan sai akan 'ya'yanka da jikokinka zai faru an maka nuni ne cewa wani abin alheri zai same ka ko ya samu zuriyarka ko ya samu 'ya'yanka amma kuma abin zai ɗau lokaci yanzu annabi alaihi salatu wasalam ya ce lokacin da mahaifiyarsa ta ɗau cikinsa ta yi mafarki cewa wani haske ya fito daga jikinta wanda ya haska katangun sham kaga wannan alama ce ta cewa bayan ya kai shekara arba'in allah zai aiko shi annabi hasken musuluncin nan da ya zo da shi bayan 'yan shekaru kaɗan zai mamaye duniya ya zama ko ina ana cewa Allahu akbar ana cewa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallama to kaga wannan mafarki ne da mahaifiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Aminatu ta yi wanda Annabi alaihi salatu wasalam aka tambaye shi yake cewa ni ne addu'ar Annabi Ibrahim ni ne addu'ar Annabi Ibrahim da yake rabbana wa ba'asfihim rasulan min anfusihim ni ne addu'ar Annabi Ibrahim sannan na biyu yace kuma ni ne bisharar Annabi Isa domin annabi isa ya ce wa bashiran bi rasulin ya ati min ba'd ismuhu ahmad ina muku bishara da wani annabi da zai zo a bayana sunansa ahmad to annabi alaihi salatu wasalam ya ce ni ne wannan ahmad din da annabi isa dan maryamu alaihi salatu ko alaihi masalatu wasalam ya yi bishara da zuwansa ni ne kuma wanda annabi ibrahim da ɗansa annabi ismail suna gina ka'aba ya addu'a cewa allah ya aiko musu jakada ya aiko musu manzo daga cikinsu to kuma wannan ni ne manzon da aka aiko daga cikin larabawa sannan kuma ni ne wanda mahaifiyata lokacin da ta samu ciki na ta mafarki wani haske ya fito daga jikinta ya haskaka katangun busra wato ƙarshen yankin ƙasar sham ko farkon ƙasar sham kenan to kaga wannan kyakkyawan mafarki ne kuma gashi fassararsa ta faru a kusa wani kuma abin da ka gani din na alheri a kan ɗanka zai faru wani abin da ka gani na alheri a kan jikanka zai faru wani abin da ka gani na alheri a cikin zuriyarka ko tsawon lokaci ne Allah ya nuna maka ya maka bishara cewa a cikin zuriyarka ko a cikin 'ya'yanka ko a cikin tsatsanka za a samu wani babban alheri wanda kowa zai ji daɗinsa to sannan abu na uku shine mutum ya zantar da mutane wato ka gaya wa masoyanka wanda za su yi fatan alheri domin shi maƙiyi ko mafarki kai sai ya maka hasada a ciki sai ya nuna maka kiyayya in ka ga abin arziki sai ya ɓata rai in ka je ka gaya wa masoyinka cewa makiyinka ka ga annabi sai ce ba shi ba ne saboda shi baya son duk wani alheri ya same ka in ka ce ka ganka kana dawafi ya ce ba ka ba ce